mayakan na Boko Haram da suka yi yunkurin kawo hari da maturu babban birnin jihar Yobe. Gabanin haka rahotannin da ba a tabbatar da su ba na nuna cewar sun faro ne daga garin babban gida hedikwatar karamar hukumar tarmuwa. Ko da yake har yanzu ba a da tabbacin abin da ya faru a garin na babban gida. duba da yadda ake zargin sun yi raga-raga da hanyoyin sadarwa na garin ta yadda kiran layin waya baya shiga ko fita daga wannan gari dundunar sojojin najeriya wacce ita ma bata ce komai akan ko wani abu ya faru a garin na babban gida ba amma ta tabbatar da cewar 'yan Boko Haram ɗin sun yi yunkurin shiga da maturu, inda ta ce dakarunta tare da taimakon jiragen yaƙi sun wartake su. Karamar hukumar Talmode mai nisan kilomita hamsin daga birnin Damaturu, da a baya wani bangare ne na karamar hukumar Damaturun kafin a raba su. So biyun duka sun yi tufama da fuskantar yunkurin farmaki daga masu ikirarin jihadin. Alhaji Bello Arabi da ke zama sardonin Damaturu na tunanin akwai abin da ya sa Boko Haram suka kwallafa ransu kan garin na Damaturu da ma jihar Yoben baki ɗaya. boko haram din nan suka yi gayya suka kwararo za su shigo jihar yobe domin mu mun gane yanzu duk gaba ɗaya target ɗinsu yobe da borno ne suke so su lalata kuma an san cewa idan aka lalata yobe da borno to an samu hanyar shiga a lalata arewacin ƙasar nan gaba ɗaya a samu dama a samu rut na shiga borno da adama har a mamaye sauran arewacin ƙasar abin da ake bukata kenan wannan yunkurin kawo hari a garin na da maturu na zuwa ne 'yan kwanaki bayan wani mummunan hari da mayakan mayakan na Boko Haram suka kai a garin Auno akan matafiya. ko da yake rundunar sojin Najeriya da ma gwamnatin kasar na ikirarin cewar sun karya lagon kungiyar na Boko Haram amma masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba na da ta baba. A ce yan Boko Haram sun zo sun kawo haris baya nuna alaman cewa ana samun nasara shin nisa har yanzu kusan shekara goma na shekara na goma sha ɗaya an kasa murkushe wannan tawaye na ɗaya kenan. Na biyu kuma abin da nake so ka lura kullum gwamnati na ta ra'ayin kullum tana ce a'a a'a ba a kaza ba a kaza wato gwamnati yadda muka santa ba na Najeriya kawai bane gwamnati ba ta so ta fito fili ta nuna gazawanta hukuma ta ce ta gaza an so duk abin da ake ciki sai ana yi ne da fatan alheri a ce ai muna nasara muna nasara ko da yake abubuwan nan ba su tabarbare kamar yadda Boko Haram suka taso ba amma gaskiyan abin shine da sauran rina a kaba to sai dai kuma mai bincike kan ta'addanci a ƙasa da ƙasa win commander Musa Isa Salman na mai cewar akwai bukatun a fuskanci shi kansa yanayi irin na ta'addancin. Bincike nuna cewa kasashen da ke da kungiyoyin da ta'addanci ya fara ya zo daga kungiyoyin da ke da ta'addanci suka fara suka yi average shekara talatin da uku ana fama da irin wannan. Idan ko ka duba ka ga cewa yawancin wannan ta'addanci da ake magana na boko haram kusan shekara goma kenan kuma idan ka duba kungiyar boko haram daman can kungiya ce ta 'yan ta'adda saboda haka idan ka duba a ce wai a yanzu ma shekara goma ne da suka wuce ba wai ina ciwon abun bai da tsauri ba ne amma bincike ya nuna ciwon yawancin kasashen da ke fama da irin wannan sai sun yi kamun a ci galaban shi gaba daya a ce an wuce sun nuna ciwon sai an kusan shekara 33. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.